hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara dubu daya da dubu da talatin da biyar daidai da ranar ashirin da biyu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu wannan shi shine majalisi na goma sha takwas daga cikin jirgin karatukan littafin hikmatun min tarikh wallafan malam dr usman ibn muhammad al-khamis allah ke sarki ya saka mashi kai. wannan littafi ne da ke ƙoƙarin bayani akan rigingimu da suka faru da matsaloli na siyasa waɗanda suka faru tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa salama har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallama ma'ana zuwa kashe sai na hasan dan musayyid dan ali Allah ya fara musu yarda wannan littafi yana ƙoƙarin bayani da tace gaskiyar abin da ya faru a wannan zamanin a waɗannan shekaru guda hamsin da ɗaya waɗanda su ne shekarun da aka samu wato rarrabuwar kan mutane sakamakon rigingimu da suka faru mutanen da ya zaƙe ce musulmi sun rabu ne zuwa ƙungiya ƙungiya da waga-da waga, da gwargwadon fahimtar da suke ganin sun yi waɗannan rigingimu tare da cewa su mutanen da suka rayu a wannan lokacin su rigingimu ba su tasiri ake da su ba Allah ya malam a yau za mu tashi a inda yake cewa amma ainihin shafi na arba'in da biyar gida inda ya ce almabahatu thalith bincike na uku a cikin wannan fasli shine ahammul ahadathi fi khilafati ali bakr as-siddiq malam zai mana bayani akan muhimman abubuwan da suka faru a lokacin halifansu sai na bakar Allah ya fara mashi bayan da ya gama mana bayani akan wai sai na bakar wani irin mutum ne shi yaushe ya musulunta su wane ne ƴaƴan shi dan wace kabila ne har zuwa rasuwarsa wato ya ba mu tarihin rayuwarsa yanzu kuma zai gaya mana wasu manyan muhimman abubuwa a cikin tarihin halifancinsa a takaicen takaitawa malam ya ce كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جهز الجيش أسامة بن زيد ma'aikin Allah ta na amince Allah tabbata a gare shi da mutane shi ya kasance dama ya riga ya shirya wata runduna da aka fi sani da suna jaishi usama usama din nan shine kwamandan wannan runduna gab da rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka shirya wannan runduna domin a kai ma rumawa na kasar ainihin sha ba a wannan matashin mutum matashin sahabi Usama dan Zaid shi manzo Allah alaihi salatu wassalam ya aka manda wannan rubuna tare cewa matashi ne mai ƙananan shekaru har san da manzo Allah ya rasu shekarar shi ashirin kacal a duniya radiyallahu anhu wa arda wa sallallahu ala nabiyyi wa alihi kuma za Allah ya sanya mutane wanda suke manya-manyan sojoji da cikin sahabbai daga cikin asabi kunan awalun ya sanya su a cikin karatun waɗannan sojoji su zama ƙarƙashin jagorancin wannan sahabi wannan sahabi musamman da zai kira ya daga cikin sabon da wato suke da daraja kwarai saboda ƙaunar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu har aka ce Umar dan Khattab duk lokacin da zai wani abu wanda shafi matasa to sai ya gabatar da Usama dan Zaid game da mas'alar kafin ya kira dan shi Abdullahi dan Umar ko shawara ce ko mukami ne zai wani matashi ko nomination ga matashi za a yi saboda wani aiki na biyu sai ya nemi ku samu su da zai tudu wanda muke kiran ɗan shi kuma a Abdullahi da Umar na ma zan fahimci wannan ya rasu hijira annabi su fara sama da shekara arba'in da biyar ya rasu kenan da wuri bai daɗe sosai a duniya Allah ya kushe rahma Allah ya kara mishi wannan komanda manzo Allah alaihi salatu wasallam ya riga ya rasa shi cewa shine jagoran waɗannan sojoji فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش sai manzo Allah ya kwanta ya rasu kafin waɗannan sojoji su fita fa tarata da sahabatu fi isari hadar jaish da ka je sahabbai suka shiga cikin tarar shin a ci gaba da proceeding a aika da sojojin nan ko kuwa dai a canza shawara khawfan alal madina saboda tsoron abin da zai yi baya game da al'amarin mayyata rasul alaihi salatu salam ana tunanin kada bayan rasuwa alaihi salatu wassalama akwai kafirai akwai kuma musulmin da suka yi rida su ga cewa to yanzu sun samu damar da hala za su iya cewa bari su don haka a yi wani lokaci sai wasu ke ganin bai dace a dubi kuma rundunar guda a tura ta bar garin madina kamar an bar madina ta zama ta zama tsirara za a iya kawo mata kare su wannan tunanin sai wasu ke ganin bai kamata a aika da sojojin ba خاصة بعد أن جاءهم الخبر عن ردة كثير من العرب musamman bayan labari ya zo madina sabai su labarin cewa da dama da gaske larabawa sun yi ridda bayan rasuwa alaihi sallallahu alaihi wasallam wa asarra abu bakr bin siddiq ala ilkai amma shi hanifa abu bakr bin siddiq radiyallahu anhu sai ya doge akan cewa lallai sai ya aika da wannan runduna wa wallahi na rantsi da Allah Za la ahullu uqdatan aqadaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah ba zan kwance daurin da manzon Allah ya kula da Allah ya yi ma'aikatar da soji wallahi ba za ba za a ce ni na fasa walau anna tsaira takhafuna ko da ko tsuntsaye za su zo su dinga ainihin wato wautan mu suna sace wasiba'a min hawlil madinati ko da a ce a gefen mu. garin madina kusa kyan keji da damusa da zaki da kura su ne a dabbobi masu cin mutane walau annal kilaba garat bi arzin tumatin mumin ce kai ko da a ce karnuka ne za su dinga gudu akan kafafun matan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin madina yace wallahi ba za ku fasa la dan na je shi ya ce, wallahi sai na aika da waɗannan sojoji wa amara alharisa wa amuna harasi Ya kuma hawar madina ya hawla hawar madina ce su kuma sauran masu gadi sai tsaya su kara madina amma dai waɗannan su zai sun tafi فكان خروج الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك sai kuma abin ya wayi gari ya zama cewa fitar waɗannan sojoji ya zama babban maslaha ce ga musulmai a wannan yanayi fasaru don kuwa sun kasance la yahuduna bi hayyin min ahya'il arab ba sa wuce wata anguwa ko wani ƙauye ko wani gari na larabawa illa qu'imu minhum sai ya zama sun tsora da larabawa da yau ana tunanin ah, su suna tunanin suna jin tsoro cewa idan suka fita da sojojin zai zama babu tsaro a madina kuma wannan zai ba masu jin haushin musulunci ko wanda suke ganin za su iya musulunci mamaki ala wanda ya ba su dama su ce ba su kawo hari su kuma abin ya zama aka haka ne lokacin da sojoji suka fita suna ratsa garuruwa da ƙauyuka duk inda suka je sai suna ba da tsaro sai ana cewa lalle waɗannan musulmi a shirye suke kaga mako biyu nan ma da mutuwar su, amma sun kulla su a tafi can nesa kai marmaki yayin da cewa sun gama da nake sai kowa ya tsoro na fata mun gano sai abin da zama alheri ga musulmai wa qalu sai mutane suka dinga cewa ma kharaja haula'i illa qaumun ma karan da haƙula min qaumin illa wa bihim mana shadida babu abin da ya fito da waɗannan daga cikin mutanen sai ya suna da mana'a suna da ƙarfi shadida wanda yake mai tsanani ko a famu arba'ina yawman suka tsaya suka zama sun fita wajen kwana arba'in wa saba'ina ana kuma cewa wata riwaya kwana saba'in sun mafafalu sannan suka yi kwana salimina ghalimina suna cikin aminci da ganima ma'ana sun je sun kai farmaki sun kai musulunci sun ciwo garima kuma suka damu lafiya kalan aisha radiyallahu an sai da tuna aisha abin mu'min allah ya kara mata da nishi lamma tuwafiya rasulullahi sallallahu alaihi salama yayin da manzon allah ya rasu na zaman nifaku sai munafunci ya ƙullo cikin mutane wartaddat al-arab lawa suka yi ridda washra abbat al kiristanci da yahudanci suka yi kokarin su bunkasa wasara al-muslimuna kal ghanam musulmai suka wayi gari kamar jikakkun awaki fil lailati shatiya a cikin dare wanda ake tsanan ruwan sama wannan akuya tana da bala'in ruwa kadara yanayin akuya idan ta sha ruwa kuma ana ta yi ba samu gurbacewa ba ta tana cikin tashin hankali ba ta da wata kariya ba ta san abin da zai kai ya gawa ga rayuwarta ba to haka kuma haka mutum suka waye cikin tsoro da ainihin wato tarakkubi na cewa watakila za a kawo musu farmaki ko za su fuskanci tashin hankali ko matsala daga makwabtansu ko kuma yahudawa ko kiristoci da suke kusa da su ko kuma musulman da suka yarda daga cikin mutanen ƙauyuka da ƙabilun da suke gefe ainihin da arab amma Allah cikin ikonsa wa ya fakka da nabiyi suka zama cikin rudani saboda rasa annabi da suka yi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta jama'ahum Allahu ala barki bakri har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya hada kalmar su karkashin jagoran sai na Abubakar ya zama halifa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wala nazala bi abi ma lau nazara fil jibali da habaha tace wallahi mukamin da aka baiwa babana na halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam wani nauyi ne wanda idan da dutse aka daura ma dutse wanda yake kafaffe ce wallahi da sai ya rubu da dutse saboda ba karamin bala'i ba amana da aka ɗaura mishi a ce annabi mutum shine zai wakilci annabin Allah a duk abubuwan da annabi yake shugabanci shugabancin rayuwa da addini raba husuma shugabancin jihadi kula da bayan Allah al'amarin ba ka sani ma'ana yanzu shine wakilin Allah a duniya ta ce wallahi wata aiki ta taɓa raba bana mukami ne wanda nauyin shi ya kai inda dutse aka kafawa dutse wanda yake kafaffe aka ɗora mishi da yaro ne fa wallahi ta ce kuma na rantse da Allah maktalafu fihi min amri illa qara abibi ala'ihi wa bala'i ce wallahi babu wani abu da suke sabani sai ya zama babana shi ne zai zama ya tashi da bi ala'i da ɗaukakar shi wa gina'i da kuma wadatar shi ma'ana duk sabanin da aka yi sai an tarar ra'ayin shi ne gaskiya ra'ayin shi ne ya dace da abin da ya kamata ne wa kana min ra'ayi ibn al-khattabi alima annahu khuliqa aunan lil islam ce kaga kuwa duk zurfin tunanin Umar dan Khattab Umar dan Khattab ya gane cewa an halicci Abubakar ne dan ya zama aunan lil Islam dan ya taimaki musulunci tana ishara akan sai da Umar ya faɗi magana cikin haka cewa wannan bawan Allah Abubakar irin yanayin basira da Allah ya bashi da hangen nesa da jajircewa babu abin da ya sa ya zama haka sai dan Allah ne kawai tsara shi ba tana wato tana kwafin sai ta Umar da ta mun gani kana wallahi ahwaziyyan ta ce babana ya kasance ahwaziyyan shine jagora wanda yake shugabanci yadda ya dace haka suke fara wato allazi yasuqul umura ahsana sauqatin aw aw ahsana masakin li ilmihi biha kamar yadda al-imam ainihin wato al-zamakhshari ya fassara wannan kalma a cikin tafin asasul balaga cewa kuma ka ce wani ahwaziyyan shine shugaba wanda yake shugabanci yadda ya dace a yi shugabanci ta ba ta gani ya ce ta ce na nasidan wahalau wannan kuma karin magana da laraba suke fara su ce fulani sai a ce na nasidu wahali. wato saƙa ce shi wanda babu irinta irin da muke da hausa ya ɗar masa gagara gasa su suka faɗa gari saboda a cikin make-up instrumental make-up ɗinsu idan ana so a yi riga ta musamman a wani babban mutum to ba a kallon ta wani a ce ga san ba za a yi mishi ne wanda babu irin ta to sai a ce mata nasihi wahdiha saka ce wanda ke ba ga magarba ina ba ta mun gane idan aka samu tila da dare su ce mishi nasihi wahdi suna kwatanta shi da irin wannan riguna da ake wa manyan mutane wannan haka al-imam ainihin wato Abubakar al-Ambari ya fassara wannan karin magana a cikin littafin az-zahir fi ma'ani kalimatin nas littafi ne da ya rubuta na bayani akan abin nan wato kare-karen magana da larabawa suke amfani da shi da larabci da rai da ke cike da karin magana kwatankwacin hausa ko fiye da ta ce babana ya kasance ya ɗar masa wato gagargasa da shi gagar ƙara ne shi a ajjalil umuri a ƙarana Allah ya tsara shi a matsayin sa'a sa'a na manyan abubuwa wato shi mutum ne wanda yake mutumin da Allah ya shi don kula da manyan al'amura babba ne wanda yake babban aiki kaji waɗannan su ne bayanan da mala ya kawo dangane da mukaddima ko kuma bayani akan a shirya wato waɗannan sojoji da ake wa lakabi da jan shi sai ya ce awalan abu na farko bayan waɗannan bayanai shine qitalul murtaddina wa malik zaka yaƙar waɗanda suka yi ridda da kuma waɗanda suka hana mun ji cewa akwai mutanen da suka yi ridda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda kuma suka ce mu muna nan a musulmai za mu yi sallah amma ba za mu ba kowa kwandala da sunan zakka ba azama abubakar ala qitalul murtaddina wa malik zaka sai na bakar radiyallahu anhu ya yi shirin yaƙar waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka hana zakka وقد تكلم الصحابة مع الصديق sahabbai kuma suka ba sayyidina bakar baki da shawara fi haza game da wannan al'amari cewa wa talabu minhu an yatruka qitalan murtadina suka nemi da ya kyala al'amarin yakar waɗannan da suka yarda khawfan ala madina dan tsoron abin da zai faru da madina wa ahliha da mutanen madina fa aba sai na baka yace ba zai yi ba wa kallamu an yatru mali zakka sake bashi baki akan ya kyala mutanen da suka hana zakka wa ma hun alaihi min man zakka ya kyale su ci gaba da hana zakka sun ce su musulmai wa ya ta'allafu wai ya kokarin tarairayar imaninsu hatta ya tabakkara da imanin fi kulubi har a samu imani ya shiga ya zauna a zukatansu sun mahun ba da zalika zakuna cewa daga nan idan imani ya shige su ai za su yi zakka wa mutana a jiku min zalika wa wa amma sai na bakar ya ki ya ki yadda ya ce ba zai yi ba wa an abi hurairata anna umar bin khattab qala da abu bakr sahabi abu hurairah ya kuma umar bin ya ce da na bakar kai kaifa kafin nasa ya baka ga yaki mutane وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bayan kasancewa manzo Allah yana faɗa cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah an umarce ni ne yaki mutane har su faɗi kalmar shahada su faɗi kalmar la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ce da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah fa idza qalu idan aka tabbatar sifar wannan kalma sun imani da ita asimu min ni ba shikenan sun katange jinanan su daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyin su illa bi haqqiha sai da haƙƙin ita la ilaha illallah shi ne warware ta ko wani abu da ke nuna rashin yarda da ita bisa abu da ta a ji fa qala abubakar umar ya kawo wannan hujjar cewa ya mutane sun ce la ilaha illallah za ka yi su sai manzo Allah ce idan mutane sun la ilaha illallah shi kenan abubakar ya ce a wallahi na rantse maka da Allah wa lau mana huni inaka da za su hana ni wata yar akuya wa fi riwayatin ikala wani dan ainihin wato a igiya abin tsawar dabbobi da bai baibayi ko ranje kankani wanda kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda da sai kasance suna bai manzon Allah da za su yi mu haka wallahi kala yace wallahi a la laqatatum law qatilanahum lau qatilan lahum alama ne, ce wallahi da sai na yaƙe su akan hana wannan ainihin abu inna zakata haƙƙun mali ai zakka ita ce haƙƙin da ke cikin dukiya na la ilaha illallah wallahi ce na rantsi da Allah da muqatilan na man bai na salatu wa zakat sai na kashe sai na yaƙi duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka sallah da zakka ba a raba su kamar yadda a wajen kalmar shahada ba a raba la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yadda a wajen bauta wa Allah ba a raba bauta Allah da yi wa iyaye biyayya kamar da kana ba sai fara cewa kana uwa guda uku lawazimu ba'dha duk wanda ya ce ya yi imani da Allah ba za a shi imani shi ba sai ya yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai bauta wa Allah ba za a shi ba zai shi ba sai ya kyauta wa iyaye haka duk wanda zai sallah ba za a ci sallar shi sai ya ba da zakka sai ba ta kai shi ba ba shi duke ba da haka umar ya ce abubakar ya ce wallahi sai na yake su qala umar umar ya ce fa ma huwa illa an ra'aytu kar shara Allah sadara abubakar li qitali fa aradtu an da haqq ce da naga cewa Allah ya bude zuciyar zai na abubakar abubakar ya nace akan wannan magana sun cewa to gaskiya ce babu yadda za a yi nace akan sai Allah ya bude zuciyar shi har gaskiya wannan magana wanda ya fassara waccan kalma ina kan yace hiya hablatu sahratu sabiya yace karama dabba kan kalwa wanda ya faru huwa alhablu alladhi tarbi shi ne igiya wanda ake daure raƙumi da shi kamar da baibayi ko talala ko asarka ko makamta igiya ne wanda ake ɗaure dabba a jashi ina fata mun gano lamba ta biyu kuma ce wannan hadisi duba sayyid bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul ihsab babu laftirai da sunan rasul a alaihi salama a lamba hadisi na dubu bakwai da dari biyu da tamanin da hudu zuwa lamba hadisi na dubu bakwai da biyu da ainihin tamanin da biyar da kuma imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu al'amri bi kitabin nasi hatta la ilaha illallah muhammad rasulullah a lamba hadisi na ishirin a cikin sahih musulmi. sai malai qult ni malam muhammad al-khamis na shi wa qad Allah ta'ala ma'ana zai ƙara wa maganar ne kwarin hujja cewa sallah da zakka abu ɗaya ba a yadda da wanda ya iman da ɗayan ya bada yace gashi Allah yana faɗa cewa fa idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum idan watannin harama suka wuce ma'ana watanni masu alfarma al da ainihin rajab da watan zulqa'da da watan hijja. waɗannan watanni guda hudu su ne watanni masu alfarma waɗanda bai halatta a yaki a cikinsu ba watannin aikin hajji idan waɗannan watanni suka wuce Allah ya ce faqtul mushrikina to ku yaki kafirai arna haifu wajadtu duk inda ku ga su wa kuma ku kama su wahsuruhum ku kulle su ku tsare su waqudu lahum kull marsali ku tsare mu don ku tare su ko ku zaunar da su a dukkan wurare wanda suke malakata ne fa in tabu idan ko suka tuba wa aqamu salata wa atu zakat gani ko bayan sun tuba sun tsaya sallah kuma sun ba da zakka ashe ɗaya ba ta wadatuwa daga ɗaya fa khallu sabilahu sai ku kyale su inna allaha ghafurur rahim sai Allah ya gafara ne kuma mace wannan aya ta ita sun tabba sun tauba aya ce ba ولقد ارتد كثير من العرب عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم malam muhammad al-khamis ya ce hakika larabawa da yawa sun yi ridda bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam fartar da asadun wa gatufan kabila asad da gatufan suka yi ridda wa alaihim tulaihatul asad jagoransu shine wani mutum mai suna tulaihatul asad wanda ya da'awar annabta aka kai mushi farmaki aka tarwa sojojin shi daga baya ya gudu ya dawo ya musulunta har ma ya je yaƙin kajiya ya mutu musulmi wata rana Umar dan Khattab yana halifa ya gamu da shi a Makka ya zo aiki haji ya gai sai ce ya gai shi da Umar kuma ya kula shi ya ce haba halifa musulmi ya zan gaishe kai kula shi ce wallahi ba na kwanar da ni haushin ka da ke ce duk sanin da ganka ina tunan wani da wani ne waɗanda ka kashe su wasu manyan sahabbai ta ce to ai ba abin kai bakin ciki ba ne waɗannan mutane da Allah ya girmama su a hannuna suka samu shahada ni kuma Allah bai wulakanta ni bai bar na hannun ba Allah bai wulakanta na kashe na kafin bai bar na hannun ba ga ga ba ya mutu musulmi ne Allah ya zuba shi shi ne shugaban wanda suka yarda daga cikin asar da kafa wanda aka tura musu sojoji suka je suka watsa su suka ainihin wato suka za su za mu suwaye suke wannan aiki sai kuma wartar da kindatu ko yaniya kabilar banu kinda da waɗanda ainihin suke bayan su suke goyon bayan su dukkaninsu sun ainihin ridda wa alaihi wa alaihi al-ash'af ibn qaid al wanda ke jagoran su shine wani mutum mai suna al-ash'af ibn qaid al asalin sunan shi ma'ab yakrib ma'adu ya kai al'ash'ar ɗin shi ne mai kai mutsutsu saboda shi da ɗaya duniya ba a taɓa ganin ya yi aski ko ya yi ko a haka ke barin gashin shi babu tsari haka a warware shi ya sai suna ya bishi ana ce mishi kamar a ce mai tsimma ko karrani a suna sai ya bishi kuma al'ashar shi ne wanda yake barin gashin shi kusa baya wankewa baya gyarawa baya askewa baya eh, abin nan gyara shi wannan shi ma lokacin da manzo Allah alaihi salatu wasallam ya rasu sai ya rija ya jagoranci mutanen shi banu kinda akan yin wannan rija amma daga baya an kamo shi a matsayin fursunan yaki aka zo da shi gaban sai na bakar ya har sai na bakar ya bashi auren kanwar shi kanwar shi halima ita ce ummu wafa da ya aure ta daɗi kamar zai ya shi sai shi kasuwar madina ya zara takobin shi ya dinga tara raƙuman mutane a kasuwa yana yin da rako an ce ya kada rako ya faɗi aka ce wannan ya hukun ne da wakon wacce tuwa na ba wakon sha ne a ragin daɗi ne kawai da ku jama'a madina ya ce yau ni nake auren kanwa a halima kamar ce kana auren kanwa sarkin musulmi ne ba misali ko sarkin musulmi ai ba wani abu nan bane auren zamani ko kamar kuma wa za ka yi kana aure kuma na tun ko ba dole a kwatanta to mau kuma kawo gudun ruwa ka so a ce kana tsoron auren kan wannan ba ta ga dole kai takama a ni ne mijin wah halifa yace duk wannan raƙuman walima ce ko ya ɗauki nama ce ku kuma su raƙuman ku zo ku bula ya ya riga ya ya yayin kara kuma kawai ya dinga karan su da da abin nan ta ba kuma shi ba ta da shi ba su kawai dinga soka musu wuka a jikin wuyan suna faduwa da aka kama shi aka ce a wakar ce ba wuka ba ce walima ce na shi tare ke da aka mutane suke tattar kaya kawai suna gama gida na fata mai zato shi ma ya tuba musu danta wartaddat muzahid wa man liha kabilun muzahid da waɗanda suke goyon bayan su su ma suka kafinta wa alaihimul aswadu al wannan kam asu al an kashe shi kafin bai samu ainihin karamar tuba ba wartaddat banu hanifa wa alaihim musailamatul kazzab babban makayyaci kenan musailamatul kazzab shine shugaban kafiran banu hanifa wanda kuma sai da aka dafin gane su aka yaki ko mauki asali ya yamama sun kashe alamomi sun fuka sun yi musulmi kisa a wasa ba kashe su aka kora su suka je suka shiga cikin ganuwa suka kuya shi da kashe musulama aka bi su aka yi ta ba ta kashi sai da wani sahabi jari mutumin garin madina aka rasa yadda za a yi a shiga wurin kwana da kwanaki ana so a shiga su kuma sun buya a cikin katanga an dare ya kuma yanzu kullo su ta harbin su bai kawai sai ce abin da za a yi a taru a sashi a cikin majaujawa a juya shi a juya shi ko shi a wurga shi ya fada ci zai buɗe kofa ita ce in eh, ka ce ba ku mai kutura da kawai shi kenan kawai ya ɗauki makamashi. haka ko aka yi aka yi majaujawa da shi kawai aka wurga shi cikin su ko cikin dare an ji sabai kenan tara gudun da rinta da ligimi a wurga shi cikin kafare ba duk ban kafare kawai shi kaɗai shi tun da ya shiga kawai yana tsara suna tsara ya samu ya samu hanya kawai sai ya nufi kan kowa suka biyo shi da tsara da duka da cigo da ya kusa wani ya ta kafa ya miki sai ya kai ta kofar da ya buɗe yana buɗe kofar numfashi shi na ƙarshe yana fita kawai musulmi suka shi shikenan aka gama da su an ƙarasa su wa hashim wannan bakin kafuri wanda ya kashe sai na hamza lokacin yana kafuri to bayan ya musulunta a wannan yaƙi shi ya kashe shi ya kashe musai da tun dama cewa yi na kashe ɗaya daga cikin manyan masoyan Allah da wannan ba da wannan fashin, don Allah ya da sai na yi mata kafara mashin sai na yi kafara ke da aka zo shi shiga ta yadda ya dinga mun hamza yana neman opportunity haka ya dinga mun musailama yana neman ina musailama ne yake auna mishi shi ya dage ya saka mishi wannan mashi a gaban zuciya ce karbuna ya saka mai da ya mutu ya je cire kayan shi ya tafi daji ya ce ya wurgare ya ce bakiya ciya kin da mana bakin jini a duniyar nan ina fata wannan ya zama kafara sai ya wurgare ya je da babu shi ya sake amfani da wannan bakar mashin na shi to wannan shi ya yana mutum kafa mai ƙarya ne na gaskiya akwai ƙarya shi wato ta gaskiya ce asalin ƙarya ba sai da zan bayyana ba kan ƙarya ta gaskiya ba ma'ana ƙarya ce original saboda shi yana yana yana sanda ake yakin ma farko tsayawa yana karawar sanyi wai ana mushi wahayi ana mai wahayi mutane su gaba yaki Me yaji an gwamnati shi ma zai fita ku ya ba ta kasa wani haka yanzu a cikin dare shi ne akan gaban wajen kawo ga annabi ƙarya ko shi ko shi ƙarya shi ne har qur'ani yake da shi na ƙarya tun da aka ce an da manzon Allah wata wata sura dan tun manzon Allah yana raye yake fara wannan abu shi ma sai ya ce ga sura shi yana da shahararren sura shi ta wasa mai suna suratul fi irin ta Qur'ani suratul fi ka Qur'ani ai abin da cigo alam tara kai ka ko sai suratul fi ko shi kuma tashi sunan ta suratul fi ai kuma al-filu bal fi lahu zalabun wasil وخرطوم طويل إن هذا من خلقة ربنا لك dan ɗari wai daga yi ka samu dariya ne kamar da su ne su wai giwa giwa wa ma adraka bal fi me yasa da kai me ake nufi da giwa lahu zanabun yana da wani dan ainihin bundi wa filun dan takaitacce wa qurqumun tsawilun da kuma dogon hanci inna haza kaga dai shi wannan halitta ta giwa min rabbi na daga cikin halittar Allah la qalilun wala yakani asma'an ta'ala idan ya karanta zuciya sun tsaye dariya ce kama ka san ba irin nan mafudu bane kafirai bayan wani ta shawara Allah kama ka san wannan ba irin nan mafudu bane saboda babu wani ɗanɗanon daɗi ko fasaha ko musa a cikin kashe sai kuma wartadar sulaimu alaihim alfuja'atu sulaim su ma da jagoransu mai suna kuja'a wani kafiri ne mai suna kuja'a shi man kashi a kafirci wa wuta ni ma'a saja at-tarlibiya ko ta bukanya saja sunan da kenan wa taglibiya ita kuma ita ce da tana da kanta annabiya a cikin banu tamim amma ta zo daga baya tana wannan annabta ko ta taho ba ta kawo madina hari daga kan kasar ta banu tamim mutane ta taho sai zo ta da wannan babban kafiri musailama ta zauna da shi suka yi tsira suka yi magana suka yi sulu a kan cewa za su haɗa rundunar su tunda shi annabi ne ita ma annabiya su ya kamata su yi alayi limata sa'adun su su yi waɗannan magoya bayan annabi sallallahu alaihi wasallam karshe mata wayo ya aure ta shi ne wai da mata aure kawai ba ta da wani harka kuma yaushe kuma mata aure ta zama annabiya kuma mata aure ya wani komanda ko wani harka annabta ta gama da shi kawai amma bayan an kashe shi ta dawo ta tuba ta musulunta ta rayu har zuwa zamanin halifarcin a mu'awai da mahu sufiya da wallahu musajahu ke boka ce sani kuma tana da bala'in fasaha tana da baki za ka daggala mai ci mutanen ta mace ce kuma ta da wata mutanen ta waɗannan duka rukunai ne na kafirai waɗanda da sun musulunta suka dawo suka yi rigda bayan rasuwa da musulma ya ba. duka labaran suna nan mustafida a cikin daban tarihin musulunci musamman a bidayatu wa nihaya littafin tarihin islam na kamar babi da ya yi ba ga labaran abubuwan da ba da su dalla-dalla a yaƙe-yaƙe da aka yi da su yadda aka taɓa su وهناك من منع الزكاة ولم يرتد akwai kuma waɗanda suka hana zakka amma ba su yi ba hatta qala qailuhum har mawakin yana cewa atana rasulallahi ma kana wasana wa ya da ibadillahi ma balu abi bakr ayurithuna bakaran idza ba'ada idza mata ba'adahu wa tilka al-amru al-amrullahi qasimatun ba yace mun yi manzon Allah biyayya tsawon zamanin da yake raya cikin ma kana wasana mata yana takarkarin bayan ibadin da yake ya fahim Allah ya ku sura ma ba da Abubakar ne sai da Abubakar yake nufi kuwa Bakar. idan mata ba da su yake a shi dukiyoyin mu ya tara idan ya mutu kabilar shi banu bakarin su gari dukiyoyin mu wa tilkal amrul lahi kasibu ba ce wallahi wannan ya zama tona asiri wala mai da ba mun zama ka dukiyar mu ko muna ba wani ne ba annabi bane shi in ya mutu ɗan uwan shi da shigogin shi su gada su wallahi ba za mu yi ba wa kada abubakar as-siddiq li Khalid ibn Walid ar sai na bakari ya nada wa Khalid ibn Walid ainihin wato tutar komandanci wa amarahu bi Ulayad ibn Ubayd yace ya kai farmaki ga wancan jagoran Asad daga Fan shine Tulaiha ibn Ubayd al-Asad fa idza farada minhu idan ya gama da shi sara ila Malik ibn ya tafi zuwa gun Malik dan Nuwaira bil in aqama idan yana nan a wajen idan shi maliku din ya ci gaba da yana zango a ainihin wato alƙaba abin da ya faru shi ne malik bin ruwaira sahabi ne da amma yana da gaskin waɗanda suke ce ba za su ba da farka ba su da jama'a su sai aka ce khalid dan walid ya kai farmaki ga su kulaiha in ya ci nasara a gunsu ya wuce ya kai farmaki ga su maliku dan ruwaira kuma haka abin ya faru ya warka da waɗannan mun ji cewa shi kulaiha ya zara musu da jama'a da aka je maliku ɗan nuwaira aka kama shi da shi da jama'a shi har gari ya waye sai ina ɗalibin walidi yana ainihin wato ba su muhula yana ba su kamar wato ya ce ya ba su time frame ya ba su dama ko za su tuba ba su tuba ba a ƙarshe cikin firar da suke yi da Maliku bin nuwaira har ran hali gurbari ya ɓaci cewa Maliku ya faɗi magana take ɓatanci ce ga musulunci da haka yasa nan ke gaba ɗaya kashe su to ya kashe su ɗin nan hawan rikici ya taso wasu sahabbai da cikin wanda suke cikin wannan rantsuna, kamar sa Abdullahi ɗan Umar da sauransu suka ba da fatawa cewa wannan kisan da aka yi ba daidai ba ne. Da musamman kuma sai ba ta karu akan cewa Malik bin waira ya bar akwai wata mata ke kirshi yana auren ta a lokacin ana kashe shi farar da wani kawai ya aure ta sai burai ya aure ta matsayin ta faɗa hannun shi a matsayin baiwa ne kuma sai istibra'i kawai ya aure kayan shi ya aure su ko su suka ce kun gani ko saboda matar da ya kashe shi kan inda yake a aka ce akwai mata a cikin al'amari su shi ba ta shi sai wani ya faɗi ta magana da ta shi ba bisa ta yanayi hita suka matsa wa musulmai wani al'amarin makarantar mata su ce wannan su ce wancan ai ba su faɗa a kan makarantar ba ba sun taba cewa ana luwaɗi da maza a makarantar mara ko abun wa'azi amma duk da za a wajen mata sai sai wannan shedancin da ke da alaƙa da mata sai ya hanzo sai ya hantaro ne ya magana shi za ko mace ce aka sake magana ta mu yi da ga kowa na gaba saboda in kun shiga daki, ko ofis ko kun shiga mota ba zo da zai zama kun yi wani abu da tashin cewa amma mutane sun zo ku za su iya kiri a wasu ku za su faɗo wata magana kuma zai zama kofa ta barna ta zubar da mutunci kaga sai mutane suke ta wannan magana har aka ji aga gama zai na abubakar su ke cewa ga abin da kwamanda ya yi a abin da bai sunan shi khalid ibn walid kuma duk abin saboda wannan matan kar manta annabi ma yana raye aka kafa zai tumbiya ko wata abin da kai ba mariya ba sadiyatu bint ne da aka kama ta a cikin bayi zuwa aka ce manzo Allah wallahi ya zai ga wata farafarsa idan baka shiga cikin al'amarin ba wala za a yi kisan kai samari da ke kisan kai saboda ko ya fara cewa ita yake so an hango hasken da a cikin mata haka ce ka raba gadama ko ya maza za ka raba Allah ya bi sai ce ka shiga cikin nashi kasa da kowa ya fara amma ba ka bada sai wani ya zuci da yalla ba ya ya ya kara kawai ko ya mushi muku rauni a duwawu saboda bai saboda kyan matar to nan ba na raye kenan sannan bayar rasu a nan alaihi wasallam dan haka sai akan samu wannan ba amma da aka daga sai na bakatun shi da tijo sai ya ce ya aka yi abun ya faru aka ce ai bayan mutuwar bayan an kashe mutum da ne ga shi kai kai istibrai sai ta shi kenan ba kuma da zai istibrai kuma shi ne kai shara an kashe mazaje an kawo mata da 'ya'ya da dukiya matsayin ba. an raba ta fada hannun shi ya ga yana son ta ya aika ta ya ba ta istibrai ta yi ya aure ta tumai a ciki kuma shi ba ce kawai ta ba dan fahimci wannan ya daga cikin abin da har yanzu ga makiya Allah suna sukan Khalid gaba da shi Allah ya ji don halin bin Allah ya gafarta mishi shine da ya je ya maganin waɗannan kafirai wa a aqada ikrimata ibn abi jahl sannan shi ma ikrimata dan abi jahl an kulla mishi tashi tujar wa hu bi musailama bil shabba aka ce ya kai ma musailama tuhayb thumma atba'ahu bi sharhabi bin sharhabi ibn hasana fi asari sannan aka aika mishi da karin sojoji karkashin jagorancin shirahi da musa domin kamar da muka ji su su musailama sun yi turjiya mai yawa saboda suna da yawa kuma sun shirya wa yakin kuma suna da makamai za ka yakin ya tsananta sai da aka yi wa sojin musulmi karin taimakon sojoji wanda suka baya ƙarƙashin jagorancin shahbi ibn hasan wa aqada li khalid ibn sa'id ibn al-as na ya sake kullawa sahabi mai suna khalid dan yazid dan adan sai dan as a kulla mishi ainihin tashi fito zuwa masharif sha zuwa gefen kasar sha wa aqada li amr ibn al-as ila quba'ata wa wudai'ata wal hal shi kuma abu dan as shi aka tura zuwa ga waɗannan kabilu quba'a da rubai'a da banu harith wanda su ma sun yarda wa qadil ala ibn wa amarahu bil bahrain ya kuma ba dan ya tura shi zuwa bahrain wani sahabi ne wanda wannan yaki sosai amma ya mutu da wuri kwarai ya mutu ne shi ma hijira tana da shekara goma sha hudu bai ma ƙarasa waɗannan ayyuka domin bayan ya buɗe bahrain din sai na umar ya ce to ya ci gaba da zama a wajen kuma ya mutu zamanin sai na umar farko halifancinsa wa aka ga da kudimata bin mihsin al-battani wa amarahu bi ahli diba wa bi arfada wa harkama shi kuma wannan zai huzaifu da mihsin al-battani aka ce je kasar diba da ba da arfada da kuma harkama kasar sham shi ma ya je kai musu farmaki ya yi maganinsu ya ainihin jawo da su musulunci wa aka da da tarfata bin hajibin وأمره ببني سليم ومن معهم من هوازن sannan sai kuma ya tura farahatu dan hajib zuwa ga banu sulaim da kuma hawazin wal suwaid ibn muqarrin wa amarahu bi tihamat yaman shi kuma suwaid dan muharrim dan ya ainihin nada shi dan ya je kasar tihamat yaman wannan sojoji haka sai na bakar ya bayan gari ya ainihin yi wato sansani kwana da kwanaki yana shirya sojojin yana ba su ka'idodin da za su bi yana da haɗa kwamandoji da sauransu ba wajen mako guda yana wa gari ana wannan aikin a sojoji sai da tabbata gaba ɗaya sojoji sun tafi warar da asirjiku irin madina shi kuma ya garin madina wa kataba li kulli minhum kitaba ya rubuta wa kowace rinduna daga cikin su ainihin wato kitaba ya rubuta musu ne wasiƙa wa hadhihi nuskhatu ga kwafin wasiƙa sai na bakar ce bismillahir rahmanir rahim min abi bakr khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ila man balaghahu kitab wasiƙa daga abubakar khalifar ma'aikin Allah sai da amince Allah tabbata a gare shi zuwa ga duk wanda saƙon nan ya iske shi hadha min amatin wa khasatin wa mutane gama gari da kuma shugabanninsu aqama ala islami wannan mutumin shi ya tsaya a musulunci shi aw raja'a anhu ko ko ya yarda salamun alama man ittaba ce tsira da amincin Allah su tabbata akan wanda ya bi shari'a wannan shine shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam game da gaisuwa da zaka yi a wasiƙar da ba baka san musuluncin mutum ba ko ba musulmi zaka aika ba idan musulmi ne sai ce mishi assalamu alaikum wa rahmatullah idan ko ba musulmi bane assalamu alaikum wa rahmatullah in ya bi shari'a ya da cikin durba oho daidai shirya ce kuma farawa da sunan mai wasiƙa sannan zuwa ga wani shine tsarin musulunci game da wasiƙa min fulani ila fulani ya zaba wa tsarin bature za a ce sunan ka shine abu na ƙarshe wani yi na zuwa gudunawa sunan ka shine abu na ƙarshe amma a musulunce ka ce bismillah rahman rahim min fulani ila fulani daga niwa na ɗan wani zuwa ga wani ɗan wani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko assalamu ala man da guda da gwargwadon yanayin haka ake fara wasiƙa a musulunci haka yake sai zamanin halifofin banu abbas saboda sarakuna ne na gargajiya su suka fara canza wannan abu suka ce ba su yadda suna sarakuna a ɗaura sunan wani akan sunan su da ka sai a ce Idan abi ja'far al-mansur khalifatillahi ala al-ardh min fulani akan wannan abu jafar sai da yake sa akan wannan karan tarihin abu muslim al-khurasani komanda ne na jihadi na ainihin kafa wannan gwamnati daga cikin laifukan da abu ja'far ya tuhume shi lokacin da ya yi mushi yau gare shi ya zo da shi fa da shi abin da ya ce mashi gare ce abu muslim shi shi mutumin da ke sanya sunan shi akan sunan halifa halifa wanda ya ce wakilin Allah a duniya haka ya kira kai shi zan da ya ce sai ce ana abuja a allah wakilin allah a duniya kai da ko ya dawud inna ka fa kun bayyana mushi kai ne abu muslim wanda kake sa sunanka akan sunan halifa yace ya haka ya halifa yace wasiqun ka mara wasiqun ka da ke cewa kake yi daga abu muslim al-khurasani zuwa ga abu ja'far al-mansur ka ce zuwa ga abu ja'far al daga abu muslim al-khurasani ba ji babu da Allah da ba bai wannan wani wannan ruwan Allah ne wannan kawai wai sunan wani a kan sunan shi ya ce to kan ga dai yi ban san ka'idojin kuto shi da ake kawo sarakuna ba kuma wannan wasu ko ai ta kato ne suke yi ya ce kana sani kana sani ta ce ina dukiyoyin da ka kwaci da ka kwaci a gun kawo na wani da aika shi ga yake shi wani abdullahi dan ali ya ce na raba wa sojoji ne ce ok kana raba wa sojoji dukiyar gwamnati dan ya zama kai suke kauna ba su kauna gwamnati ko dan a ce kai kake musu ba gwamnati haka ya dinga kirsa mushi laifukan da ba buga ba ya ce da za mu je aikin hajji na lura ina suna tafiya a gaba sai ka su kwaro kai ma ka zo gaba da magoya baya ka kana so a ce kai sa'an halifa ne in na yi baya baya sai ka ƙara yin baya baya ya halifa ta gane wai kar mu wanka da biya kai kadai saboda a ƙara maka yawan masu kari su ce a so kake a ce kana yin kafaɗa da kafaɗa na sani da mulkin na kake a ke dai a muzafar bai bar abu sun ya fita a wurin nan ba sai a matsayin gawa na haka shi annan ya sa da masu ji suka kuri suka fito suka yi ta saka mai shuka a sai da suka shi wanda kuma da jinin shi aka su gwamnati dama ka'idar karin magana wasu wanda suke cewa makashin maza maza kan kashi da yake cewa kuka kuciya jawabi ko ba ka wani ma Allah ya samu dace a takaice a musulunci wasiƙa ana farawa ne da sunan mai aikawa zuwa ga wanda za a aika sai na bakar ya ce walam yarji ba'ad al-hadi ila wal hawa kira da amincin Allah ya tabbata daga cikin ku ga wanda ya koma ga shari'a daga nan bai koma ga bata ba fa inni ahmudullah ilaykum ina wa Allah allazi la ilaha illa huwa Allah nan wanda babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya shi sai shi wa ashhadu an ilaha illallah kuma ina shaida cewa Allah nan shi kadai ne abin bauta wahdahu la sharika la ɗaya yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa Allah Muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam nukiru bima ja'a bihi muna tabbatar da dukkan abin da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ونكفر من أتى ذلك kuma man aba muna kabuta duk wanda yake wannan sako na manzon Allah wanda jahilu kuma za mu yake shi amma ba sai na bakar yace baya haka fa inna Allah arsala bil haqqi min indihi ila khalqihi bashiran wa nadira Allah ya aiko da gaskiya zuwa ga bayansa, yana mai basu ainihin sako na bishara in sun yi aikin alkhairi da sako na tsoratarwa idan sun yi aikin mummunan aiki wada'iyan wannan ainihin gaskiya qur'ani kenan kuma manzon Allah yana kira ila Allah zuwa ga Allah bi idnihi da idan Allah si wa sirajan munira kuma fitila ce mai haske yusira man kana hayyan dan yayi gargadi da duk duwan wanda yake raye wa yuhiqqal qawl al kafirina ya tabbatar da kuma magana da aka faɗa game da kafirai cewa ba su da arziki wa'adallahu bil haqqi man ajaba ilayhi Allah ya shirya da zuwa ga gaskiya duk wanda ya amsa wannan manzo raba daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma albara kuma da Allah ya buge duk wanda ya ya bada baya hatta sara ila islami har sai da kowa ya koma zuwa ga musulunci au an aukar da sarran shi ko ya ki ko ya so thumma tuwaffiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma tawaffa Allah wa sannan Allah ya dauke manzansa wa qad nafadha li amri bayan ya gama umarnin abin da Allah ya sa shi wani sa da ummati yau al'ummar shi rangwame wa qadallabi alayhi ya gama abin da ke kan shi na aikin sako wa kana Allah qad bayyana lahu zalika kuma Allah ya mushi bayanin cewa dama zai mutu wa li ahli islami Allah ya gama musulmi cewa manzon shi zai mutu cikin kitabin nabi anzala a cikin kitabun da Allah ya saka da cewa innaka mayyitun wa innahum Za ka mutu kuma su ma za su mutu ayat ta sai su zama sai na yace wa kala kuma Allah yace wa ma khalaqna wa ma ja'alna li basharin min qablika kan khuld ba mu taba sanya wani mutum kafin kai ya zama mutum ne wanda zai tabbata a duniya ba fa in aka in mitta yanzu nan in ka mutu fa humul khaliduna sauran mutane suna jin wai ka mutu suna murna wai za su tabbata a duniya ne ayat ta tuna musu anbiya Allah ya kara cewa kuma Muhammadu illa rasul kan khalaq min qablihi rusul Muhammadu ba kowa bane sai manzo wanda wasu annabawa da manzanni sun gabace shi haka in mata aw qutila yanzu in ya mutu mutuwa ta al'ada aukutila ko a kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku rida ku ba addinin ku wa man yanqalib ala aqdaihi wanda jira zai ba addinin sa falan yadurra Allah shay'a ba zai fita da Allah da komai ba wa sayyidullah Allah shakirin Allah zai saka waɗanda suke godewa aya ta 144 cikin sura al-imran man kana ya amini muhammad sai na baka yace to duk wanda ya zama muhammad yake bautawa sallallahu alaihi wasallama wa inna muhammadan qad mata annabi muhammad sai ya riga ya mutu man kana ya abdullaha fa inna allah hayyul la yamut wanda ko Allah yake bautawa Allah yana nan rayen sarki ne wanda baya mutuwa la ta'khudhu sinatun wala nawm wato gangadi ko bacci bai daukan Allah حافظ لأمره amrihi yana kiyaye dukkan al'amuransa muntakimun min aduwihi kuma yana ainihin wato yin hukuma ga wanda ya gaba da shi inni usikum bi taqwallah ina zan kunnan ku da tsoron Allah به نبيكم wa ma da cewa kuma ina zan da ku rike rabon ku da abin da Allah ya yanka muku daga cikin shirya da annabi ya kawo muku wa an ta da dube gudanku. kuma ku shirya shirya sa wa an ta ta'tasimu bi billahi ku yi riko da addinin Allah fa inna kulla man lam yahdihi Allah dalu duk wanda Allah bai shirka da shi ba ya zama ce wa man lam wa kullu man lam yu'inu Allah makhdud kuma duk wanda Allah bai taimake shi ba za ga ya wulakanta wa man hadahu ghayrullahi kana dalal wa kana dalal wanda kuma wannan Allah ne ke shirka da shi wani ce to ya zama batacce قال الله تعالى الله يجي وترى الشمس إذا طلعت تظاهر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا kaji ya kama hujja da aya da cikin kaji ta goma sha bakwai ce kaga labari ne wanda ba bai da alaka da wannan masala kissa ce ta mutanen na kogo waɗanda suka shiga suka mutu shekara da shekaru suka kuya da nufin ainihin za su tashi su je wani gari mutane ne kamar da Allah ya ba da labari fikiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda bayi ne waɗanda samari suka yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shari'a suka yi fito na fito da wani sarki wanda yake da awon allantaka suka ce ƙayya iki وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها da dai ba za mu kirayi wani ba sai shi a matsayin Allah laqad qalu idan laqad qulna idan shafaka in muka kira wani ba shi ba mun faɗi mummunan magana ko kuma su da suka ce tabbita amma fa mun sharo ta mu ce mutumin nan ba mai da Allah ta kashi ba da haka sai aka yi kashe su sai suka gudu suka je bayan gari sai suka ce bari su kwana a nan kafin gari ya waye su ci gaba da tafiya da suka shiga wannan kogo sai Allah gaba ɗaya ɗauke ransu kuma ya kautar da idan azzalumai daga garinsu sai da suka kwanta a wannan ainihin kogo kamar da Allah ba da labari wala bisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a suka zauna a cikin wannan kogo shekara ɗari uku zaba ba fa talatin ko ɗari ba shekara ɗari uku kuma yanzu misali ka zo kawai shekara ɗari uku sai ka koma baya amma ta ji 14 ba yanzu sai ka ce 1914 1814 1714 akalla shi shekara ɗari uku za ka tarar ta duniya ce gaba ɗaya ba irin wannan da tunanin da ilimin da tsarin rayuwa da mutanen da suke rayuwa da irin abincin da suke ci da sirar da suke sawa da gidajen da suke wani cikin gaba ɗaya ba irin wannan ba yanzu nan ma shekara ashirin baya gida irin ne yanzu ba irin na yanzu ba ne shekara ashirin baya talar da yaushe zama ne a gida a sata yau idan ya ke sai banki ko banki ma lokacin tara ya ke sa irin su mutum bulo ne irin su mutum da wuce amma yanzu zai ga bayi da masallaci da shagon mai aski ko ina yi zaki saka saboda ya yi a in ka je ma duniya yanzu an dane gida ma na gudu da gida ake gida yanzu duniya mu da nake da gudu amma na ganin gida kuma na gudu sun fara masu gidan kasa daraja yanzu turawa da larabawa da wanda suka ci gaba duniya duka da gida ake ne misali daga shekara ma ashirin da ta bayyana. kenan daga shekara ɗari daga da suka farka sai kuma suka ƙara gida shekara ta Shi ne ma'anan wazdadu tis'a ko kuma kamar da suka fassara cewa bisa gwargwadon kudin lissafin rana da lissafin wata luna da solar calendar domin ko yanzu ne aka ce mutum ya shekarar saba'in a duniya haka duba sai a ga watakila saba'in din nan a lissafin shekarun wata ne shekarun muharram samar a juna wata a shekarun rana kuma shekarun januwari februari ana yi zama sittin da bakwai kuma wasu zama abu nifa shekarar saba'in a duniya a lissafin kalandar eh, an haife shekara ta saba'in a musulunci ba ta tamanin a musulunci hijira kenan ya rasu shekara ɗari da hamsin kaga shekara saba'in amma an ka ɗauki kuma da turawa ka nisa ba ne dai wannan sai ya zai baka shekara sittin da takwas to haka tana faruwa ko yanzu to wasu suka ce abin da ake nufi kenan bambancin yawan shekarar, da wani lissafi kuma wannan shi ne kawo halaccin gwama kwanan wata a ce yau ashirin da biyu ga watan rajab daidai da ashirin ga watan ah, mayu saboda amfani duka biyu sola da luna wasu wasu ka ce a wancan na farko ne saboda sun farka sai kuma sun ƙara kishi gida da kasan za ka yi bacci ka yi bacci cikin dare idan kuma alam ɗinka ya buga ko asuba ta buge ka ko sai ka ɗan farka ka je ka fita je ka kuma sai ka ƙara ka yi baccin awa biyar kuma ka ƙara minti arba'in kafin asuba ba an faɗa sai a ce nama arba'ata ta. wazada da daqiqa saboda an samu fasil tsakanin su wannan cikin hikima da fasaha Qur'ani a takaice na halittu da suka farka sai suka samu kansu suna bacci suna bacci kuma suna da mamaki to sanda suke bacci ne Allah ya bada wannan labarin kafin su farka watar shamsa kuma za ka ga rana idan idan ta fito tazawaru an kaɗe sai ta dinga ainihin wato tana kewaye wannan ainihin wato abin nan ɗin nasu ban nasu za ka yamini ɓangaren dama wa iza gharabat in kuma ta yi faɗi ta kuridu ba su shimali sai ta ainihin wato ba su baya ta ɓangaren ainihin wato yamma wahum fi fajwatin min su kuma suna cikin ramun kogon wannan a kiliyance ya tabbatar da tsari na Allah maɗaukin sarki da buƙatar halittu zuwa ga abin da ke cikin rana na ainihin wato mawat na energy cewa in za su ci gaba da rayuwa a wajen ba da tubar su suna da buƙatar energy da ke cikin rana su za Allah zai ci gaba da tsara tana ga musu wani energy da suke buƙata yana ga san ko yanzu mutum idan yana raye ne mai rai ne yana da bukatar zafin rana energy da ke zafin rana yana da buƙatar shi to Allah cikin iko shi cikin wani shekaru ɗari uku ɗin da suka yi ba su riɗe ba ba su bushe ba ba su ƙeƙashe ba ba su yi wari ba ba su yi warin baki ba ba su yi zaƙo zaƙon faratu ba ba su yi tsutsar baki a cikin yawunsu ba gashi bai fito ya lalabe su ba zama kuma gani ba kadara yanzu a mutum shekara ɗari ko da a gwatuwa da ne ana ana ta sa mashi kankara kwana da kuma ya mutu yake zama ko da an yi mishi momi an mamuke da shi an cire gaba ɗaya abin da ke cikin cikin shi na wanda za su iya rufar da shi an naɗe an sa magani an yi wane ne an sa a temperature below zero da wajen 10 minus zero kuma muna ke ko abin nan ko st ko masu an yi mishi duk wannan amma za ga in ka da na ila ana wai kawai da na ila ana gaba a nan za ka ga an mai ya keke shi ya keke shi sai daga nan tsera ya fi magani da ba har ba gari ya keke saboda ana sa wata su junan su mutum ya mutu ba za a tafi a gurin shi a wuta ba sai a je shika ko senderat ko portugal a biya kuɗi a ajiye shi kullum ana biyan kuɗin ajewa gawa a je a yi shi a yi anko a dinga baƙaƙen kaya a bugu a posta a nemi hayar mota a je a yi bukin ɗan akwati aikukin ɗin masu wankan gawa da kamfanin uh, mota masu tafiya da gawa ambulance sannan kuma sai an kai shi can garin ya go ya yi rayu a nan zariya ya yi lecture ko ya aiki a asibitin shi ko ya yi in ya marance shi yana sai da kayan kayan manja a kasuwa ko yana ba da tsarin kayan kayan gidi ya zama in ya marance shi a nan ya wuce bai da kai shi irin kuwa sai me za a ce sai an kai shi fatakwal ko da bai sha nan ko zama kuma ta ta arna ku siya ku samu fili ku dinga yi su cikin hankali ya kuma alheri da sauki za ka ji cewa da musulmi na wasu sha'awa to za ka ga arne in ka je a ko da ake saka shi a kasket na na in ka leka ba za ka iya kara kana shi ba ka ɗauka a wurin cewa ta saboda yadda za ka ya motsi ya ke kashi wanda ya taɓa gani akwai zama lagos kun ga kuna ba kwata ko ba ɗan yi musu kana to irin wannan ko da haka aka wani sufu haka zai lalace ba, amma Allah cikin ko mutanen suna tashi irin ka san kayi normal bacci ko suka yi har ma tunanin su irin yadda suke yana cewa sun kwanta irin bangaren wuri irin bayan la'akar yanzu kuma garba ta kusa kura ta bani. bari a yi sauri wani ya je gari ya su musu abinci don su samu su ci da yawa har da cewa wai ya je ya baba hankali ga abinci? wani talatsa wani shirar da fara ka ba hankali ka ga akwai yan leke a biya wasu duki you don't have an idea cewa sun rayu har dukkan mutanen garin sun shuɗe ka da ya je yana laɓa-laɓan an ya samu ya kai gun ya ba da kuɗin cewa a bashi abinci ashe kuɗin hoton wata sarki ne aka buga a cikin kwandala ya daga ce a wannan kuɗin ba kuɗin wannan zamanin ne wannan kuɗin yau shekara ɗari uku da aka je da kashe su tattabe su sarkin da yake abu da su a ba ni wannan jiya na fara zuwa turawa <laughs> ya wannan mawakaci ne dama mawakaci ne aka tara mai dama sai ce wallahi tallahi ba mawakaci ba kunji kunji kunji kunji bai da al'adar makwanta ba amma mu wannan kuma su makwanta da su kuma zamanin wane ya fi a wane ya mutu dace da yi kama shi ne mutum ya ce zamanin jagoshin eh, tongo shi ne rayu sabbin zamanin zamanin da ke nuna ce ni na rayu amerika ya zamanin jagoshin tongo a ce mashi da a tsara wani obama ne a yanzu obama ne yake yake halibanci yake sarauta a america ina haka ya faru su shi ne Allah yake ba da labari cewa zalika min ayatin lahi wannan abin da Allah ya yana daga cikin mu'jizozin Allah ayoyin Allah nuna Allah cewa ya isa Allah abin da ya ga dama yake idan Allah ya ga Allah ya ga dama duk sai mutane su saba ko mutum ne gidan ku ya mutu ko sai ku aje shi su aje shi ko ba abin da zai yadda ka san idan misali kayan mashi ɗan ka damu in ka yi sai ka mata da na'ira sai ka bayar su ga rubura ba ta rike ba ba ta yawa shi ba idan Allah ya gara mata yawan mutane haka amma Allah bai gara mata tsarin haka ba ya sa tsarin min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na ba ta gane wannan kuma mutanen da muke da ba ku wani latifa har yau daga cikin su babu wanda ya zama da ya farka ya wuce shekarun shi yanzu da za ka yi bacci na wata guda misali ai ka tashi za a iya ga cewa ka ƙara wata guda a cikin rayuwar ko ma'ana inda kana ɗan shekara ashirin da tara ne daidai nan da za ka cika shekara da sai kawo bacci ba za a ce a dawo da kai wannan wata ai baka ci shi ba yana cikin shekara amma su yadda suke haka suka ci gaba kamar yadda ya faru da kuzari ya kwanta da Allah ya halakar da shi din da ya kashe shi kashe rago shi ya da shekara hamsin ya kuma matashi da ciki bayan shekara ɗari da ya farka sai zama yanzu ya ɗan shekara hamsin ne shi ya shiga ta da ɗaya an dakatar da wannan samu bai zama ɗan shekara ɗari hamsin ba sai kuma ya koma gida ta ɗan shi kuma shekara shida domin san ne mutu ɗin nan mata shi ta yafi yaro ya da shi ba ci gaba da rayuwar shekara shida sai shi ya gine shi ya ma nika ya